Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum, Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. ‘Yan Najeriya na ci gaba da fama da tasirin da bullar cutar COVID-19 ta yi wa harkokin rayuwa a ƙasar, inda kusan duk ɓangaren da aka taɓa ba za a rasa ganin illar da bullar cutar ta yi mishi ba. Shirin namu na yau na tafa da bayanan ‘yan Najeriya akan irin tasirin da wannan cuta ta yi akan harkokin kasuwancinsu, kuma a ƙarshe akwai bayanin masanin tattalin arziki akan wannan batu. To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin cewa muna tafa da bayanan 'yan Najeriya a kan yadda annobar COVID-19 ta shafi harkokin kasuwancinsu. To ga waka a bakin mai ita. A mu abin da ya shafe wa wannan kadamin a wannan lokacin abin da ya faru shi ne. na farko dai ta bangaren kulle musamman da kulle da aka yi ya ja mana luzin din abubuwa da yawa misali kwastoma kai tsaye wannan kullen shine ya taba kasuwancin kowa da kowa kamar ni kenan wanda kasuwanci na ya dogara ne da harkar tafiye-tafiye kuma sai aka shiga harkar kulle ya zama babu wannan damar yin tafiye-tafiye tabbas akan harkoki akan rashin tafiye-tafiye an yi asarori da yawa wannan shine abinda da a wannan ya fi tsaya min a rai sannan abu na biyu akwai akwai ƙarancin samu da kuma yawan abin kashewa misali muna da tsarin ka saba fita ka je ka nema sai aka waye gari kana zaune wasu suna ganin kana da rufin asiri sun zo sun taru suna jiran ka fito har sai da ya kai kana jin tsoron ka fito cikin jama'a domin ka ce da su ma babu ba su yadda ba sunana hawa galo ina da kamfani a wurin muna ɗinka kakkuna To ta wani ɓangare cutar COVID-19 ta shafi kasuwancinki? ta covid ya so, ya ba kowa tsoro to gaskiya mutane ba su san yanayin ciwon ba komai dai ya canja inda mutane suke sayayya ya canja ya koma in ba abinci ba ko magunguna duk abin da mutum zai saya kuma zai zo kamar ba amfani to gaskiya lokacin covid sales mu yayi dan ƙasa. lokacin da abin ya faru kun sallama wasu daga cikin ma'aikatan ku ne gaskiya ba wanda muka kora dai domin covid kowa dai ya san inda ƙasa inda duniya ya zama so an rarrage ma kowa dai albasussuka wanda suke samun fixed salary albashi mun rage wanda kuma dama ana biyan sun sun aiki ne sun haƙura muna dan aika musu ko dan allowance duk da ba sa zuwa aiki kuna dan aika eh, musu wasu eh, abubuwa duk da eh duk da ba su aiki muna dan taimaka musu inda za Suna sunana Musa Dona wane mukami kake rike da shi a makarantar da kake aiki ni principal ne To lokacin da cutar COVID-19 ta zo, ya kuka yi fama da ita, an ba ku salari a cikin lokacin ko kuma babu albashi? Gaskiya da ta shigo wata ɗaya da fara lockdown masu makaranta sun ba mu rabin salari wanda muke karɓa sakamakon rashin kuɗi da ta samu kanta a ciki. Kasan ana lockdown iyaye babu kuɗi su kuma management su ma babu kuɗi a hannunsu amma duk da haka sun yi ƙoƙari sun ba da rabin albashi wata ɗaya kawai. Na'am. To sauran watannin ya kuka rayu? To haka dai muka rayu hannu baka hannu ƙwarya wanda ka sani ka san yana da abu yadda zai ya tallafa maka ya tallafa maka kusan kuma a cikin malaman akwai wanda suke ɗan yan power program ɗin nan shi ma ya taimaka musu ƙwarai. Ƙarshen wata sukan ɗan samu alat na dubu talatin haka. To a haka a haka dai. Wasu kuma sun koma wajen iyayensu haka da su da iyalansu dai a haka haka har aka shige wannan amma an sha wahala gaskiya. Bayan wucewar cutar COVID da aka bude don ba za mu ce ta wuce ba har yanzu, kun hmm. sallami wasu daga cikin ma'aikatan ku ne ko kuma kowa ya ci gaba da zama? gaskiya ba mu ba sallami kowa ba kowa ya ci gaba da zama a aikinsa amma kafin a dawo din akwai wanda suka yanke hukuncin gaskiya ko an dawo su ba za a dawo da su ba saboda sun fahimci gaskiya zama ka ce sai karshen wata ɗauɗan wani abun da bai taka kara karya ba an baka ya dankwafar da su so wannan koronar ta sa gaskiya sun ga dole sai sun tashi tsaye haikan sun nemi kuɗi shi yasa suka suka tafi kusan mutum biyu ko uku haka sun bar mu a cikin corona da aka tashi dawowa ba mu dawo da su ba. Sunana Muhammad Sulaiman Kutama. A gaskiya cutar COVID-19 ta shafi ɓangaren karatuna. Sakamakon lokacin da cutar ta bullo lokacin ni kuma nike ƙoƙarin ɗorawa a shekarar 2019. Ta dakatar da ni ta cinye min lokaci. Ban tsaya na karatu sosai ba. sakamakon cuta ta covid-19 din nan? assalamu alaikum suna na nura jafar daga jihar kaduna gaskiya cutar covid-19 ta shafi harkokina sosai domin a matsayina na ɗalibi kuma ina ajin ƙarshe gaskiya hakan ta shafi karatunmu domin sai da aka ƙara mana shekara ɗaya ya kamata a ce mun gama a shekara ta dubu biyu da ashirin amma saboda cutar covid-19 da ta ɓarke a farkon shekara ta dubu biyu da ashirin ɗin hakan ya sa sai da muka kai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya gaskiya ta shafa harkokin mu kuma ba za mu taɓa mantawa da wannan shekara ta dubu biyu da ashirin ba. sunana usman isa adam gwammaja kano state tarayyar najeriya gaskiya ni dai a bangare na harkar covid-19 gaskiya na sha bakar wahala don wallahi tallahi ina da karfin jari sai dai kare gaba daya ga kanne ga yan uwa kawai dai mu ce allah ban mana da alkhairi gaskiya dai komai na al'amuran mu ya ja ba harkar covid-19 din har yanzu kuma alamun tasowa ba mu bi wallahi sai dai ba mu san abin da allah zai ba tunda allah ne mai wannan shine abin da covid-19 ta ja zamun nan Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da ke bayyana yadda cutar COVID-19 ta shafi kasuwancinsu da ma rayuwarsu. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust, kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya sauraron shirinmu a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiatrust da twittercom aminiatrust Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne a kan tasirin da annobar COVID-19 ta yi a kan harkokin rayuwa a Najeriya. Kuma mun yi alkawarin kawo muku bayani daga bakin masana a kan irin illar da wannan cuta ta yi wa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin ƙasar nan. Ga Halima Jumrau a tattaunawarta da Dr. Ibrahim Adam. shugaban sashen tsimi da tanadi da kyautata rayuwar al'umma na jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa. Kamar yadda kika sani ita wannan annoba ta shafi duk wani bangarori na rayuwa. To amma tattalin arziki ta yi masa rugurugu. saboda abin da ke faruwa duk wani abu shi tushen tattalin arziki tushe ne na ka bani gishiri in baka manda exchange. To in wannan baya gudana to tattalin arziki yana na ƙasa. To sai ya zama cewa ita wannan annoba da ta zo ta zama cewa mutane ba sa iya fitowa su mu'amala da junansu. Saboda haka musamman a ƙasashenmu waɗanda ba su samu ci gaba sosai ba sai an fito sannan za a yi cinikayya na kai cinikayyan nan kuma mutane za su samu abubuwa na amfani na rayuwa to sai ya zama wannan fitar ba ta samuwa wannan cinikayyar ba ta yiwuwa to saboda haka kasuwanci ya tawaya ta wannan bangare domin ba za a fito a yi cinikayya kamar yadda aka saba ba mm. domin ita wannan cuta ce wacce za ta iya yaduwa ta haɗuwar jiki ko kuma ta mu'amala da wanda yake da ita to saboda haka wannan ya saka hukumomi suka ba da dokar cewa mutane su zauna a gida lokacin da ta munana aka garke mutane ba a fitowa ana hulɗa na tattalin arziki da gobe. Mm. To wannan ya kawo illa sosai ga tattalin arziki. Mm. Na biyu yawancin masana'antunmu waɗanda suke aiki abubuwan da suke sarrafawa in suka siya sarrafa yawanci daga wasu da yawa daga ƙasar waje ake kawo su. Sai ya zama cewa an kulle bodoji, tashar jirgin sama ci ta ma an kulle ba a zuwa ko ina ba a fita jiragen ruwa ba sa motsawa saboda inda ake kawo kayan nan ana tsoron wannan yaƙo wannan cutar duk an hana mutane su rinka fitowa saboda haka masana'antu ya zama ba sa iya gudana su aiki su aka kulla wannan na uku ya zama cewa duk wata abu ya shafi hada-hada hada-hada da ya shafi kasuwanci masana'antu cinikayya tsakanin gari da gari ƙasa da ƙasa saboda mutane ba sa iya fitowa mm. ya zama ba a yin wannan gaba ɗaya saboda haka mutane ba sa iya samun abubuwa waɗanda za su gudanar da rayuwarsu da shi abinci mutum yana bukata ya je kasuwa ya siyo sai zama cewa fitar ta gagara masu kawo abincin nan sai zama cewa sun yi karanci abincin sai zo ya yi tsada tsadar da ya yi sai zama ya nakasa mutane da yawa musamman mutane marasa ƙarfi eh, musamman talakawa. Eh, Yawwa, to dakta kamar da aka sani a kowace ƙasa akwai manya-manyan 'yan kasuwa, akwai matsakaitan 'yan kasuwa, akwai kuma ƙananan 'yan kasuwa. Wannan annobar cutar corona, wani rukuni 'yan kasuwa ta shafa? Hakikanin gaskiya ya shafi dukkan kowaɗanne irin yanayin 'yan kasuwa, kowane mataki suke, walau manya ne, ko na tsakatsaki ne, ko kuma ƙananan 'yan kasuwa ne amma ya fi ma matsakaita da kuma ƙanana illa hmm. saboda me saboda su matsakaita da ƙanana kamar yadda muka ce su ƙanana ne yawanci harkokinsu ba babba ba ne wasu jarinsu ba shi da ƙarfi yanzu akwai waɗanda a lokacin ɗan jarin da suke juyawa saboda ba a fita ana harkoki yana haɓaka shi aka zauna aka rinƙa ci aka rinƙa ci har cinye shi ƙananan kenan matsakaita kuma ya zama cewa suna da abun amma ya zo yana ramewa kasuwancin da suke yi baya tafiya abubuwansu da yawa ya ja baya saboda haka gaskiya ya fi shafar matsakaita da kuma ƙanana waɗannan ya fi shafar su ya fi musu illa manya-manyan ma shafe su amma su da yake yanayinsu ba maki babban kamfani ne za su iya kulle shi su kulle shi saboda an hana fita an hana zuwa ko ina an hana aiki wannan kullewar tun da yanzu jarinsu yana nan da kuma kayan ayi abubuwan da suke aiki da shi amma su ma ya shafe su domin ba a fito an yi aiki ba bare a yi riba bare a samu wani abu wasu daga farko suka so ɗan biyan ma'aikata amma daga baya kuma duk abin ya zo tsaya hmm. saboda abin ya ɗau watanni saboda haka ya fi shafar ƙananan ma'aikatu da kuma matsakaita yawanci jarinsu ya gayyara wasu sun karɓo bashi daga bankuna sun karɓo bashi nan daga bankuna ba ya juyawa ba sa harkoki saboda haka ya zama cewa su ba su biya kuɗin bashi ba bashi yana wajen su dama ba su biya ba kuma ba samu wani abu sun jiya ba mai karshe jarin ya bata ya balbalce ya lalace a haka mm. saboda wasu da yawa sun durkushe har yanzu da muke magana nan yanzu da ake aka dawo ake dan harkoki har yanzu ba su farfado ba saboda haka wannan babban illa ce hakikanin gaskiya gwamnati ta bujiro da tsari da yawa da yawa wanda ta taimakawa yan kasuwa ya kai ga wasu wasu kuma bai kai ga su ba saboda akwai ka'idoji da wasu abubuwa amma wannan ya yi wa tattalin arziki rugurugu yanzu ne dai aka samu ake nan dagowa domin eh, kamar yadda kika sani hajiya wacce shekara lokacin da abin ya fito da zafin sa? tattalin arzikinmu ya yi rugurgun da ci bayansa ya yi ci baya sosai ba magana ƙari a kai sai ma raguwa ya yi da kaso shida da biyar 6 eh, minus 6.05 amma yanzu abubuwa sun san taso yanzu a wannan watanni shirya mai rike na wannan shekara gbc mu abubuwan da ake yi na production da wasu abubuwa aka haɗa su gaba ɗaya a ƙasar ya samu bunƙasa da kashi biyar da ɗigo biyu to kaga ana farfadowa a hankali amma hakikan gaskiya kasuwanci ya tagayyara mutane masu zuwa masu safara zai siyo kaya ba sa zuwa illolin da yawa wannan zai ɗau lokaci kafin a warware gaba ɗaya. Dr. Ibrahim Adam kenan shugaban sashen tsimi da tanadi da kyautata rayuwar al'umma na jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa a cikin hirarsa da Halima Jumrau. Duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai editanmu Sagir Kano Sale, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.